sa'an to da فقالت peace mm-hmm. sua vida. obrigado. bani a ƙasar da Nah. Sure. suka yi hijira to hijirar da za a yi ta yi kenan tun daga wannan zamani an fahimci fasara aya ko shine yake ce an gane ku Najeriya da mu. kada suna amma ba za mu hannu ba don so muke sai mun tumbuke gwamnatin mun kafa wadda Allah ya yarda da ita insha Allah wa qala al-qasalani fil irshad sharh al-bukhari qasalani ya faɗi a cikin irshad sari sharhi ne na bukhari dama shahararrun sharhi na sahih al-bukhari babban cikin su shine fatihul bari na al-hafiz ibn hajar al-asqalani sai kuma al-hafiz al-aini mai umdatul qari sai kuma ainihin wannan irshad sari na ainihin shi kaddara shi a mutum da goma wani an gane ko shi ne haka wani ta da shi a wani ta mutum da ina ba ina fata an gane ka iya duba irshadin tsari a cikin juz'i na shida shafi na ɗari biyu da goma sha uku intaha bayanin da aka ɗauko cikin irshadin tsari ya ƙare sai shehu ya ci gaba da cewa wa dullu ala zalika qawluhu alaihi salatu wassalam abinda zai ƙara nuni ga ainihin wannan magana cewa tabbas hijira bata yanke ba shine maganar annabi sallallahu alaihi wasallama da yace la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubatu hijira ba za ta yanke ba sai ran da tuba ya yanke ma'ana sai ran da in ka tuba za a ce yau ba za a karbi tubanka ba wala tanqati'ut tauba tuba ko ba zai yanke ba hatta ta bulo ash-shamsu min ha har sai ran da rana ta bullo daga yamma duk ran da rana ta bullo daga yamma to ran nan ko ka ce na tuba Allah ba zai karba ba duk ibadar da kai ran an rufe kofa ko ka musulunta ran nan an rufe kofa duk abin da kai an rufe kofa in rana ta bullo daga yamma wannan hadisi mun karanta riyadu salihin imam muslim ya ruwaito shi to hijira ba za ta yanke ba sai ran da rana ta bullo daga yamma ma'ana sai tashin duniya duk ran da kaga rana ta bullo daga yamma to tashin duniya ya zo kenan ran nan ko kai hijira ba karbi hijira ka ba da me ka zauna kana yi yake rawahu abu dauda abu muawiya abu dauda ya ruwaito shi daga muawiya wasu ibn abdussalam ya ce malam ibn Abdulsalam ya faɗi a cikin ainihin littafin shi shine ainihin sharhi wanda muka karanta a ranar na jauharatu tauhid Yake Alhijratu alhijiratu ta jibu fi akhiri zamani hijira tana wajaba a ƙarshen zamani kama ta jibu fi awwalil islami kamar yadda take wajaba a farkon musulunci kamar yadda da aka takura wa musulmi a kasar makka suka yi hijira suka koma madina to haka kuma duk kasar da aka takura maka har zuwa karshen duniya an takura ma ba dama addini sai kai hijira ka bar wannan kasar ka koma kasar da za musulunci inta bayanin da aka dauko a cikin littafin malam ibnu abdul salam ya kawo shehu ya ce fa in kulta hal ya sifu islamu man aslama fi baladil kufri wa lam yuhajir to ta iya yiwa ka tambayeni cewa ko musuluncin wanda ya musulunta a ƙasar kafin

ya halatta su gaba da zama a wannan ƙasa da ake yakin musulmi a cikinta au na ko ko wajibi ne su hijira min ha daga wannan ƙasa ta kafirci ila biladil islami zuwa ƙasashen musulunci yace to malam mai risala bai bayyana ba mai sharhin risala yake faɗin haka sai ce wa bayyana ho gairu amma kuma wani ya bayyana dama haka abin yake wani bai bayyana a littafin shi ba yace walau aslama sahabban nan makka din nan suna son ta suna jin daɗi suka bar iyalinsu da dukiyarsu da komai suka bari kai ma dole ne kai haka matukar ba da maka bayyana addini dole ka bar wannan kasa ko da za a ce an rike dukiyarka gaba daya akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi zai hijira daga makka zai tafi madina sai suka ce ai gaba daya duk abin da ka mallaka kai dama ko ne ka zo nan makka duk abin da ka mallaka a nan makka ka same shi na haka ba za ka fita da komai makka ba duk dukiyar ka sai dai ka bata sai dai kawai za mu baka kwari da baka saboda wannan al'adar laraba ne ba larabi ba zai tafiya ba sai da makami suka bar shi ya tafi yana kwantanar da ma'ana ka ba a shekara ba dama abin ba يعيدكم الشيطان ويأمركم بالفحشاء ذاك لا نجي أنا أقول تشيل التماس فإن لم يكن ba su ya kunu na asina lillahi wa rasulihi za su zama fasikai masu saban Allah da manzon Allah to matsayin musuluncin su fa sai ce wa islamuhum sahih amma musuluncin su ingantacce ne wannan ya ɗauko da cikin ainihin da wani cikin mujallar na farko wa kama la yakhtalifu fasiki ne ko da وفي suna waɗanda fasikai kun fahimta hukuncin da shari'ar musulunci ta wurin wannan hukuncin har abada yana nan a cikin iziya yana nan kuma a cikin ainihin littafin shehu abdullahi gwandu wannan ainihin da muka ce a siyo shi za a karanta shi insha Allah to annahum radu an yakunu tahta lati jabbar saboda sun yadda su zauna karkashin mulkin kiristoci kamar yadda ake zauna a kasashen ana zauna karkashin mulkin kiristoci شاء الله تعالى shehu ya ci adilai na cikin su za su yi hal yuqbalu zalika aula za a karbi hukuncin su ko za a karbi shaidar su ko ko ba za a karba ba sai al-imam ba in kana turara in ya kasance an ba bashi ne ma'ana tambayar malam waɗannan mutane da ke zaune a wannan kafa ala gafar da malam da talakawansu musulmi da kuma alƙalansu talakawansu za a iya karɓar shaida daga wurinsu a halin suna adilai ko za a iya karɓar hukuncinsu sai ce to ba mu sani ba tilas ce ta sa suke zaune a ƙasar ko ku akwai wani dalili na larura ko kuwa haka siddan ne sun zaɓa ne to sai ya ce in ya kasance zaman su dole ce ta sa suka zauna fala shakka annahu la yaqdahu fi adalati wannan ba zai soki adalcin su da kasancewar su mutanen kirki ba wa kazalika in kana ta'wiluhu sahihan haka kuma idan mutum zai bayar da wani tawili wanda yake mai inganci mislu iqamatihi li raja'i hidayati ahli al-harb kamar yace ai shi yana zaune a wannan ƙasa ne ta ainihin wato kafirai don ya shiryar da waɗannan ainihin kafirai waɗanda ake yaƙi da su mun fahimci wannan ko kun ga ya bada ta'awili me yasa kai kake zaune a wannan ƙasa ta kafirai sai ce ai muna nan muna da awani muna sa rai ko za su shiryu an gane ko wa amma lau kama bi hukumil jahiliya amma da a ce zai zauna a wannan ƙasa kawai ana hukunci ne irin na maguzanci wal irada an ta'awili sa'annan kuma ya kauda kai ba wani ta'awili da zai bayar ba uzuri da zai bayar ikhtiyaran yana zaune ne da san ran shi da zaɓin kan shi fala shakka annahu yaqdahu fi adalatihi babu shakka akan cewa wannan abu zai soki ainihin adalcin shi ma'ana zai zama fasiki daga wannan lokaci wa man zaharat adalatuhu amma duk wanda ya zama adalcin shi ya bayyana ya bayyana cewa shi mutum ne na gari wa shakka fi iqamatihi ala ayi wajhin ake shakka menene dalilin da ya sa shi zauna a kasar da ɗan alheri ko wani sharri ya bace la an takuna fara'id tashhadu ala anna iqamatahu kanat ikhtiyaran yace sai dai in sun samu wasu da su da su ko da za su shaida akan cewa zaman shi a wannan kasa ya zauna ne akan zaɓi ba tare da wasu jinsa to a nan sai ne musu hukunci yace wa kan su kafin su, idan aka ce kafin ya naɗa alƙali to wannan naɗi da yanki ba wannan naɗi ba ta ce ma'ana kamar yanzu a ce yadda ake naɗa alƙalai din nan to dama ba su naɗu ba shi kenan bai halatta kai ma kuma ka kai musu hukunci ba tunda waɗanda suka naɗa su ɗin su ma ba yi ba ne wa a zalika yace amma tare da haka la yaqdahu fi tanfizi ahkamihi yace amma wannan kuma ba zai sa a ce ba za a zartar da hukuncen hukuncen da suka yi ba misali an ce kar ka kai ɗin sai ka je ka kai da ka kai din har suka warware aure tsakaninka da matarka ko kuma ke mace ce kai suka warware aure ko kuma sai ainihin ya kasance wata rigima ta faru an ce karka kai kara ka taho wurin liman ya maka hukunci sai ka kai musu sai suka warware ko suka hada duk hukuncin da suka yi shehu ya ce amma ba za a ce za a warware hukuncin da suka yi ba tunda sun riga sun zartar da shi mun fahimci wannan ko kamar aure ne da aka yi a zamanin maguzanci shi yana ba magujiya ita tana ba magujiya sai suka musulunta gaba daya ba za a ce a sake daura musu aure ba an gane ko ko shi kirista ne ita kirista ce sai suka zo sai suka musulunta mata da miji shikenan auren su wancan yayi ba za a ce za a sake daura musu aure ba li anna al-islam yajibu ma qablahu ina fata an gane iz yace domin kuwa hajarun nasi ba'dhum ba'dan wajibun dole ne ainihin a samu wasu mutane suna tara ainihin wato wasu daga yin zalunci to wannan wajibi ne to an samu wasu sun tare wasu daga yin haka sai a zartar da wannan hukunci nasu bayani ya kare wanda ya dauko daga littafin al-mi'yar intaha qultu sai shehu yace ni ko sai na ce haza kulluhu fi man lam yuqatil al-kuffara waɗannan hukunce-hukunce da ake faɗi fa ana magana ne dangane da wanda yake ainihin bai yaki kafirai ba hatta galaba alaihim hatta galabahum har ya galaba a kansu wa qadara ala izhari dini ya samu damar bayyana addinin shi a sarari wa faral baladu bihi daral islam, wannan kasa ta zama kasa ta musulunci saboda shi an gane ko ma'ana duk waɗannan hukunce hukunce da a ce zaka iya zama yadda za a yi gwagwarmaya da kai a buga asara har sai an kafa gwamnati ta musulunci to kai wannan ba za a ce hukuncin a ainihin wato zama fasiki ko azzalimi ya hau kanka ba dan ka zauna a kasar kafirci don kana zama a kasar ne don ka kwato ta ta dawo ta musulunci an fahimci wannan ko iz ya shehu yace domin kuwa qala al-qasalani fil irshad sharh al-bukhari qasalani ya faɗi a cikin irshadi sari wanda yake sharhi ne na bukhari yace qala al-mawardi mawardi ya faɗi cewa idza qadara ala izhar dini fi baladin min biladil kufri idan musulmi yana da damar da zai bayyana addinin shi karara a wata ƙasa daga cikin ƙasashen da ake kafirki, faqad saratil balad bihi daral islami wannan ƙasa ta zama ƙasa ta musulunci saboda shi yana zaune yana yin musuluncin a ciki fal iqamatu fiha afdalu ya zauna a wannan ƙasa tunda yana ainihin iya yayi gwagwarmaya ta addinin musulunci yayi addini a sarari to zama a ƙasar shi yafi minar rihilati da ya tashi ya bar wannan ƙasa lima yurja min gairihi ghairihi fil islami saboda ana sa ran zaman shi a wannan kasa zai sa ainihin wani ya shiga musulunci mun fahimci wannan ko ma'ana in kana zauna kana iya bauta Allah a sarari kana iya ainihin yin da'awa a sarari to ka zauna a wannan ƙasa ko da kafirci ake yi shi ya fi falala saboda ainihin ana fatan zaka musuluntar da wasu zaka gyara wasu zaka ainihin kuma samu nasara in sha Allah wajen tumbuke wannan gwamnati ta kafirci a kafa gwamnatin musulunci intaha bayani ya kare akan wannan babi saboda haka kun ji fassarar maganar eh, da yake babu hijira bayan an ci maka da yaƙi ma'ana babu hijira daga maka ka koma madina dan me maka ta zama ƙasar musulunci amma akwai hijira daga duk ƙasar da ake kafirci zuwa ƙasar musulunci har duniya ta tashi na'am me kace

yadda yake kafiri zai tabbatar wannan a addinance addinin shi ya sha bamban da nawa a ɗabi'ance ɗabi'a shi ta sha bamban da tawa saboda Allah kafiri yana kiɗan ganga a coci kai kana kiɗan mandiri a masallaci ne bambanci an gane ko kafirai suna yin lailatun nur murtaddai cikin musulmi suna yin lalatun nur kun san lalatun nur Allah ne rufa asiri ta so izala ne a kasan nan fa ba a lalatun nur ba gab da yan dariƙa suna gab da za su fara lalatun nur a kasan nan sai izala ta taso sai suka sai suka kwanta Lalatun nur shine a zo da daddaren maza da mata a haɗu a masallaci ana tawajidi Allah Allah la ilaha illa Allah Allah la ilaha illa Allah sai hankalinka ya fita daga to dama akwai guda ɗaya an aje shi daidai fitila idan a ci balbalce in kandir ne bob sai buge idan lantarki ne kas sai kashe to shikenan duk wanda ka kama ka haye duk da aka samu sunan shi ibnun nur ana yi a ƙasar mali ana yi a ƙasar senegal ana yi a waɗannan ƙasashe na afirka to abin zai zo kenan a wannan ƙasar irin 1970s din nan sai izala ta taso katsa sai suka kwanta mun fahimci wannan ko to kiristoci na kiristoci suna yin wannan lailatul nur kuma aka samu ga wasu za su gani waɗannan musulmi ne suna idan Allah me ba su sha'awa me bambanci in ya shigo musuluncin abin da yake a kiristancin shi zai ba sai zauna ba me naka yafi nashi ba zai shigo naka ɗabi'a ba ta canza ba kai musulmi kana cuta a ofis kirista na cuta a ofis ya shigo addinin musulunci me zai canza cuta kana yi yana yi in ya shigo musulunci me zina musulmi na yi kirista na yi me kirista zai sha'awa ya gani ya shigo cin haramun a kasuwa da magudi da yaudara da damfara da fashi da makami duk ana yi mai kirista zai sha'awa kirista zai taho gurin malami a zaure ga alluna ga kundi ga kawa'idi ga littattafai ya tara ya rubuta mishi alkur'ani ya bashi ya sha karuwa akwato za ta zo dan tsubbu ya rubuta mata ta sha me za ta sha'awa a musulunci tunda ta ga zai rubuta mata littafin shi wanda Allah ya saukar ta je ta wanke farjinta da take zina da shi me za ta yi sha'awa a cikin musuluncin wallahi azimi za ku yi mamaki ana faɗin wannan magana kai ka ce kamar wasa ne wata ran sai gashi na gani ra'ayil ayin a kwato karuwa ta je wurin malami a nan an mu yan awaki ne mata rubutu ya zuba mata a kwalba Ba ce ta je ta wanke farjinta da rabi rabi kuma ta sha don Allah waɗannan ba su kashe addinin musulunci wannan karuwa za ta taɓa sha'awar musulunci karuwa ta yi zina ta yi ciki malaman anguwa sun je ranar suna sun taru a cikin zauren karuwa an yi suna ba haka ake yi ba ku gaya min wace karuwa ce za ta daina yin karuwanci limamin anguwa ya je mata sunan ɗanta yaya za ta daina karuwanci ma'ana liman ne ba ta certificate tunda ya ce in ta haihu ki je ki ci gaba da in kin haihu za a zo a yi suna ke dai ki tattali gora da abin da ba a ci kawai damfara da yunwa da neman kuɗi duk abin da ya fi aka kashe addini kenan a ƙasar nan ka gaya min yaya za a yi kafirai su sha'awa addinin wannan duk yana daga cikin saddun an sabilillahi ina fata an fahimta Allah ya kiyaye to wannan babi ya ƙare saboda haka matukar musulmi za su zauna su gyara ɗabi'unsu a ci gaba da da'awa wallahi tuni za a kifar da gwamnati a ƙasar nan a kafa gwamnatin musulunci an gane ko amma dan da rana ka sa dogon riga ka yi naɗi da daddare ka zanzare kuma ka tafi ka tafi gantali me aka yi ka yi yaudara ina fata an gane yaushe Allah zai taimake ka akan haka kafirai ma da aka ce ka tafi ka yaƙe su ba wai fa Allah bai san su bane amma laifi suka yi mishi shine wannan kafircin kai ma an ka koma kana kafircin kai shafaffe ne da mai Allah ya kiyaye to sai shehu ya ce alfaslu salis fasli na uku fi sana'illahi ta'ala alal muhajirin alladhina kharaju min diyarihim game da yabo da Allah ya yi wa muhajirai waɗanda suka fice daga gidajensu da ƙasashensu wa raku amwalahum suka bar dukiyoyinsu lil kufari ga kafirai wa aradu anfusahum lil ba'asi suka miƙa kawunansu wurin yaƙi wa darra'i da wahala wal da kisa min ajilil hijira saboda hijira da suka duk suka lamuncewa wannan gaba ɗaya ma'ana mutanen maka kenan da duk waɗanda suka bi hanyarsu suka yi hijira suka bar dukiyarsu suka bar iyalinsu duk da kafirai suka koma suka mika kansu ga yaƙi da jihadi da kisa da shan wahala don bilal lokacin da aka yi hijira bilal ya saba da madina da aka zo ya saba da maka da aka zo madina ran da aka zo sai kasa bacci sai zazzabi yana zazzabi yana kuka yana ala hal abitan na lailatan biwadin wa hauli izkhirin wa jalil yanzu kuma shikenan yanzu an kama wani tsurkuki kuma shikenan zai mu rinka kwana nan dama lalle nan dama kuma ciyawa haka za mu rinka kwana a wannan daji kuma sai Abubakar ya ce ka yi haƙuri Bilal Allah da kanshi shi ya zaba mana wannan gari a bisa shehu usman yake cewa yabo da Allah ya wa muhajirai waɗanda suka fita daga ƙasashensu da gidajensu suka bar dukiyoyi daga kafirai suka bijirar da kawunansu ma'ana suka mika kawunansu da yaƙi da wahala da kisa min ajilil hijira saboda hijira wa sana'ihi alal ansari Ladina Awahu, da kuma yabo da Allah ya wa mutanen Madina allazina awahum waɗanda suka rungumi mutanen maka da suka yi hijira wa nasaruhum kuma suka taimake su wa ma wa adalahum ala zalika da kuma alƙawarin da Allah ya wasu muhajirai da ansar akan haka ina fata an gane shehu ya ce fa aqulu billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce kad waradat fi zalika ayatin kathira yace ayoyi masu yawa sun zo da bayani akan yaban muhajirai da ansarai daga cikinsu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce lilfukara al muhajirina talakawa waɗanda suka ainihin yi hijira alladina ukhriju min diyarihim waɗanda ainihin wato aka fitar da su daga gidajensu daraja da alherin Allah ya tabbata a gare su ma'ana fitar da su aka da ƙarfin tsiya ina fata an gane umar ne kawai ya fita lafiya lau waje ya samu sanadi da quraish manya manyan kafirai su abu jahal kowa da tulun jiya a hannun shi an sha an yi dante malam ya su, ya su, ya dawafi yace ya ala makka ya ku kafiran maka kowa ya saurara yake duk wanda ke son uwar shi ta rasa ɗanta matar shi ta rasa mijinta ‘ya'yan shi su rasa ubansu to mu haɗu a bayan duwatsun can umar ɗan haɗa da zai hijira. saka ka kalle sai aka haka umar bin al-khattab ai sai a dariya lokacin ka in ka gagara in ka gagara baya da baya da kai sai a dariya sai a girgiza kai ka gagara kenan sai a yaƙi ina fata an gane ba haka muke da yan dariga ba na gani sai a ce shehu zaman shehu zaman eh shehu zaman haka suke ke a malam <laughs> to ne Allah yake cewa aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim da kuma ainihin dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah suna neman ainihin falala daga Allah wa ridwana da kuma yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzon Allah ula'ika humus sadiquna waɗannan da kaji dinnan sune mu'minai waɗanda suke na gaskiya والذين تبوأوا الدار والإيمان waɗanda kuwa suka mallaki gidaje kuma suka mallaki imani kuma suke ba da gidajen su ɗin nan ga muminai min qablihim ma'ana sun yi imani tun kafin ainihin waɗancan masu hijira su taho su ma sun yi imani kuma sun mallaki gidaje tun kafin masu hijira su taho yuhibbuna man hajara ilaihim to nan Allah yana yaban mu ansar ne yace suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ma'utu, sa'an sa'annan kuma ba su jin suna da sauran bukata a jikinsu a jikin kirajensu akan duk abin da suka bayar ma'ana duk abin da ansari ya ɗauka ya bayar baya jin ai kuma dai da yana da sauran bukata a'a kenan kawai da ya bayar sai ga ya fi dacewa da ya bayar fin ne wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita yan uwansu musulmi akan kawunansu ko koda wannan abu nasu ne na musamman aka ce wannan aya daga cikin dalilan saukarta wani sahabi ne ya hijira ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya sauka gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi babu abinci da zai bashi wanda zai ba ko in yazo za ka kama abin da zai ci mutum ya sharo siya ƙasa tun daga makka har madina akwai wahala za a dan kama abinci ya ci annabi ya shiga gida babu abinci sai fito sai ya zauna yana cikin damuwa sai wani sahabi daga cikin ansar sai ga annabi yana cikin damuwa saboda bai samu abin da zai ba wannan mutum ba sai je ya samu matar shi kwanan su uku ba su ci abinci ba ma'ana kwana uku ba a dafa abinci a gidan ba sai dai a dan sha ruwa sai a ci dabino sai a dan samu zogale dai ba wani abinci dai mai maiko da ake to shikenan sai wannan sahabi ya samu matar shi ta samo wani waki haka tana dafa wa yara dan su bacci su dan samu su su bacci sai ce to manzo Allah yayi bako saboda haka wannan wake da ke gani ki tattashi yaran nan su yi bacci kuma mai Allah zai cinye waken nan tace to aka gama da huwa wake aka kira bako lokacin ayan hijabi bata sauka ba ana zama mata da maza a wuri ɗaya kana kallon mata wani lokacin ba a hana ba tukuna to haka zauna ana cin abinci su uku da bako da wannan miji da mata amma sai ya gaya matar tun farko cewa ke karki sake ki ci ko da kwaya ɗaya cikin waken nan muna zama za a fara cin abincin ki kashe fitila a ci balbal ɗin ki kai hannunki haka buf sai ki bige ta sai zama mun zauna a duhu sai mu rinka saka hannu muna lalube ba koyi kamar za mu cinye ne shi ma ya kokari mu ban mu shi cinye gaba daya kun ga a duhu ne wannan tsakani da Allah ba ta ci ko kwaya ɗaya ba shi ma bai ci ko kwaya ɗaya ba sai suka tashi suka sada hannu kawai je aka wanke hannu da gari ya waye annabi yake Allah ya ce ya ga abin da kai kuma kai da matarka aljanna Shi ne Allah ya saukar da wannan aya ke cewa wala ya ji duna fi him hajatan min ma'utu suna da bukata akan wannan abu amma sai su manta da bukatar su ba wata sauran bukata kuma akan abin da suka bayar su fifita wani akan kansu ko da su suna son abin kun kwana uku ba a ci abinci ba a dafa abinci ba yau an samu yaya a ya ce ai mu ma gaskiya muna da bukata amma ina sai suka ga a'a a ainihin aikin Allah shi yafi to yanzu ba ga shi kenan ba ba shi kenan yanzu ba yanzu suna aljanna shi kenan sun zama rayuwa kuma daddada har abada wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace min na wal ansari a waɗanda suka yi hijira na farko daga cikin muhajirai da ansarai wallazina taba'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka bi su da kyawawan halaye ma'ana waɗanda suka yi hijira na farko daga muhajirai da ansarai da waɗanda duk suka biyo su akan irin waɗannan halaye na yin hijira da imani radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma su ma sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar kuma Allah ya musu tattalin aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta a ƙarƙashin wannan aya haka dukkan ƙura'u suke karanta ta jiri ta hata hal anhar sai dai ƙira'a ibnu kasir ita ce kawai yake cewa a wannan wurin ta jiri min ta hatiha an gane ko amma sauran ƙura'u a wannan wurin ta jiri ta hata hal anhar ne amma ƙira'a ibnu kasir ibnu kasir yana daga cikin ƙura'u saba'a an gane ko eh, imam shafi ke cewa wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu هو ابن كثير كافر القوم مؤتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة إمام الشافعي كنا ina yake cewa Allah ya musu tattalin aljanna wadda koramu ke gudana a karkashin ta khalidina fiha abadan kuma in sun shiga ba su dawama har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake ainihin mai girma wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake wallazina amanu wa hajaru wa jahadu waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira kuma suka yi jihadi fi sabilillahi wajen ɗaukaka addinin Allah wallazina awaw wa nasaru da kuma waɗanda ainihin suka rungumi musulmi kuma suka taimaki addinin Allah ula'ika humul mu'minuna waɗannan sune ne na haƙƙa su ne na gaskiya da gaskiya lahum maghfiratun Allah ya yi musu alƙawarin gafara wa rizqun karim kuma Allah zai ba su ainihin arziki mai girma shine aljanna wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila duk wanda ya fita daga gidan shi yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah thumma yudrikuhu al-maut nan sai mutuwa ta riske shi faqad waqa'a a ala Allah ladan shi ya tabbata a gurin Allah wa kana ghafuran rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai rahama ne wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim waɗanda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajensu da ƙasashensu wa uzu fi sabili aka cutar da su saboda ɗaukaka addini na da tayar da hanya ta in ji Allah wa qatalu suka kashe wa kutilu aka kashe su jihadi kenan mun fahimta ko duk sanda musulmi suke rayuwa ba su magana jihadi za ku ga sun zauna lafiya da yahudawa a duk cikin littafin shehu usmanu babu littafin da yahuda suka fi kiyayya da gaba da shi fa fiye da wannan littafin saboda akwai bayani akan jihadi akwai magana akan hijira akwai magana yadda za a tumbuke gwamnati fa duka akwai fa sai mun zo mun karanta za ku ji bayani dalla dalla da duk yadda ake juyin mulki a musulunce ba a kafirce ba a ilmance ba a jahilce ba ina fata an gane a sunnance ba a bid'ance ba to babu littafin da suka fi fiye da wannan littafi bayanin wujubul ta alal ibad yasa muka fito da wannan littafi a karanta kowane musulmi ya ji menene yasa ba a karanta littafan shehu usmanu sai a ce ana son shehu usmanu shehu usmanu kai ma baka san dalilin da yasa kake son shi ba har in kai tuntube sai ka shehu ya faɗi yanzu ba da rashin kunya ba kai tuntube ka ce wani ya faɗi baka wulakanta shi ba haka ne ka ji ce shehu da bello ya faɗi wannan kafirci ne mun fahimta ko lokacin duk da wani bala'i ya same ka bai halatta ka kira kowa ba sai Allah shi yasa malamai suka ce kafiran da kafircinsu bai kai waɗannan kafiran cikin musulunci na yanzu ba saboda kafiran da in suna cikin wahala ne suke kafirci suna cikin daɗi suke kafirci suna faɗawa wahala sai kuma sai kowa ya koma ga Allah sai su manta da shirkar da suke sai su manta da gumakan sai su manta da shehunan sai su manta da waliyansu amma na yanzu suna cikin daɗi sun manta da Allah suna cikin wahala sun manta da Allah lokacin da kai tuntuɓe ɗin nan ba abin ba wanda ya halatta ka kira sai Allah sai ka kira wani kai kafirci a wannan guri ina fata an gane Allah ya shirya da mu saboda haka mun fara karatun littafan shehu kenan nan duk waɗannan littafan da waɗannan miyagun malaman suka ɓoye duk za a binciko su a karanta za ku tabbatar da cewa sun ci amanan mutane sai an saka karatun littafin nurul albabi ka gani ka gwada wannan nurul albabi da yadda ake rayuwa yanzu ka gani shi yasa duk inda yan bid'a suke ba san a karanta littafan shehu dan su ba su karantawa ko kun ga ana karantawa ba sa karanta littafan shehu sun ɓoye shehu usmanu ba su karanta littafan shehu sun koyi saboda me saboda eh, cikin littafin shafiqatul ikhwan ran nan nazo nake karanta muku shehu ya ce a hana mutane taron suna yanzu dan Allah in kai wa mutane wa'azi akan taron suna ba kyau gashi shehu ya rubuta a cikin littafin shi kaza kaza kaza kaza dan Allah gobe da safe kamar haka yanzu suna nan sun tafi yanzu yanzu sun yi wani gidan cibayyo to sai ka zo sai ka zo suna malam ba jiya ka ce ba kyau ba ta na ai sai mu ce a ah, ba mu yadda ba to shi yasa dole sai a koyi a daina karantar da mutane ya ta ce ce falala ce falala ko ba ku san falala ne ya ce ana so ya ce to yawan eh, falala ce ku rabu da su wannan karance karance nasu ne to za mu fito mu karantar da su a fili su ainihin jahilan da ke rataye da ku galibi su tunaninsu yana kan menene zai taho shirya tunda su dama cutar su ake to yanzu wani yana nan ya laɗe a ƙarƙashin kujerar matar shi yana saurari saboda shehun shi ya ce kai ya saurara wani a ƙarƙashin gado wani a banɗaki duk hamamin shadda ya haƙura yana nan ya haƙura yana ji little by little a hankali a hankali fataran zai fito zai washe bara'a an gane ko to shine ainihin Allah yake cewa duk wanda ainihin wato ya fito wajen ainihin wa Allah yake magana cewa waɗanda suka yi hijira aka fitar da su daga kasashen su aka cutar da su wajen ɗaukaka addinin Allah aka kashe su suka kashe sai yace la'ukasiran na anhum sayyi'atihim Allah ya ce wallahi sai na kankare musu dukkan zunubansu wala udkhilannahum jannatin tajri kuma zan shigar da su aljannatai waɗanda tajri min tahti hal anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su sawaban min indillah wannan kuma sakamako ne da lada daga wurin Allah wallahu indahu husnul sawab Allah fa yana da kyawawan sakamako a wurin shi dan haka kowa ya dage amma mun ji sharadin samun kyakkyawan sakamako sai kai hijira ka yi jihadi an kashe ka ko ka kashe sa'an nan fa za ka samu wannan abin da ake so shehu ya ce hadhihi ayat waɗannan ayoyi dallat ala anna kulla man hajara la budda lahu min masjid al to babu makawa gare shi sai ya ainihin wato fuskanci yaki wa barra'i da wahala qala ta'ala domin Allah madaukaki ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata ko ko kuna tsammanin haka siddan za ku shiga aljanna walamma a atikum masalul ladina khalaw min tun ainihin irin abin da ya shafi waɗanda suka zo kafin ku bai same ku ba hakan nan kawai sai ka shiga aljanna ka shafe jikinka da mai kawai nan? a'a Allah yake masatuhumul ba'sa wa darra'u mutane da suka gabata sun sha wahala sun yi yaƙi wa zulzulu kuma an an wahalar da su an ainihin wato girgiza su hatta ya rasulu wallazina amanu ma'ahu har sai da manzon zamanin su da waɗanda suke muminai ne tare da shi suka kai suna cewa mata nasrullahi wai yaushe nasarar Allah za ta zo ne sai Allah ya ce ala inna nasarallahi bari ai nasarar Allah a kusa take saboda haka ku kara hakuri wata rana manzo Allah yana kwance a gindin Ka'aba lokacin ba ya hijira ba wani sahabi Khabbab bin Arad sai ce sai muka je wurin shi muka ce mushrikai sun matsa mana ya Rasulullahi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza manzo Allah ya ce kuna da gaggawa har kun fara cewa a roƙi Allah Allah ya hallaka su Ya ce ku saurara ku yi haƙuri mutanen da waɗanda suka yi imani za a kamo mutum a ce ko ba addinin shi ko kuma za a kashe shi in yaki sai a tsaga shi biyu da zarto wannan bari ya faɗi nan wannan bari ya faɗi nan yace amma wannan bai fasin ba addini ba don kai yanzu an harare ka kawai ko an zage ka ko an yi maka sharri ko an kwace mata ko an kwace rumfar kasuwa shi ke nan sai ka ce za ka ba addinin Allah me aka yi maka suna ganin ka za su hau banka kuma ma'ana maganganun rashin gamo ne an gane ko wani komarin shi ba a taɓa yi ba wai abin da yake tsoro kawai kada a haɗa wasu tsofaffi su kuka a kan shi tsofaffin da cikin su duk wanda ka ce ya bayyana maka mukaddiman nan ta ahlari ne take nufi ba zai bayyana ba ba abin da ya sani cikin addinin shi azzalimai ne fasikai ne kazamai ne wai su ne za su sa kai ridda ka bar addinin musulunci to don Allah wannan ba asara ba ce don haka duk wahala duk kai da za a shiga ba za a taɓa barin addinin musulunci ba har sai nasara Allah ta zo insha Allah wa fi tafsirin khazin shehu yace a cikin tafsirin khazin aka ce wa ma'anar aya ma'anar aya a azanantum ayyuhal mu'minuna an tadkhulul janna ya ku mumine kuna zaton cewa za ku shiga aljanna ne bi mujarradil imani daga kawai kun yi imani wa lam yashabakum wa lam yusibkum ma asaba man qablukum min atba'il anbiya'i war rusuli tun ainihin abin da ya shafi annabawa da mabiyan manzanni da annabawa bai same ku ba min ash-shada'id na wahalhalu ba ku sha wahala ba kamar yadda annabawan da suka sha annabi nuhu sai da shekara ɗari tara da hamsin dubu ɗaya da hamsin yana wa'azi ba wai tun daga haihuwar shi nan Allah ke ba labari ba shekarun da yana da'awa kawai sai da shekara dubu ɗaya da hamsin dubu ɗaya ba hamsin yana da'awa amma dukkan malamai sun haɗu a kan cewa bai samu mutane ɗari ba wannan bai sa ya ba addinin ba wannan bai sa ya daina da'awa ba har daga ƙarshe yake cewa tun da dai al'amari ya kai haka tsakanina da ku da ku da gumakanku duk ku taru duk makircin da kuka ga za ku iya yi ku yi kar ku sake ku saurara mun ko misqala zarratin to tun ba a sha wahala ba wal mihan da ainihin jarabawa wal ibtila ba a jarabce ku ba wal ikhtibar ba a gwada imanin ku an ga karfin imanin ku ba kawai shikenan sai ku shiga aljanna haka fiddan wa qala qabla hadha al-kalam bi qalil yace khazin kafin ya faɗi wannan magana da kaɗan sai da ya faɗi cewa lamma da kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu al-madinata fi awwal al-hijra lokacin da annabi da shi da sahabban shi suka shiga madina a farkon hijira ishtadda alaihim ad wahala da tsanani sun ainihin tsanantu a kansu li'annahum kharaju bila malin domin sun fito daga kafashen ba tare da dukiya ba sun kuma zo garin da yake garin makiyansu ka fito baka da kokobo kuma makiyanka ne ke da abinci rijiya kwaya ɗaya ce a madina ta wani ba yahude birin ruma wannan ba yahude ba wanda zai sha ruwa sai ainihin ya biya shi kuɗi in na fuskanci daidai lokacin da musulmi za su zo sai ruwa sai ya kulle sai tafiya shi shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai je ya sai bi'ir ruma wannan rijiya ta wannan bai mu zauna tare da shi a aljanna sai Usman ya ce aje a ciniki ko nawa ne zan bayar sai ɗibo kuɗi ya je ya biya aka ce an buɗe ta ga musulmi su je su ta shan ruwa su ta alwala su ta ibada tsakaninsu da Allah tun daga wannan lokaci ba sake kamfar ruwa a Madina ba to sun sha wahalhalu saboda sun fito ba dukiya wa taraku amwalahum sun baro dukiyarsu a makka wa diyarahum sun baro kasarsu ita ce makka bi aidil kuffar a ainihin hannun kafirai wa asaru ridallahi sun zaɓi yarda Allah wa rasulahu da manzon Allah wa azharatil yahudu al adawata li rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yahudawa suka bayyana kasur guma kiyayya tsakaninsu da manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi wa asarra qaumun nifaq wasu mutane kuma suka bayyana ainihin munafunci an gane ko wasu mutane suka bayyana munafunci daga cikin musulmi wasu suka zama munafukai wasu kuma dama yahudawa ne fa anzalallahu hadhihi alaya aya sai Allah ya saukar da wannan aya taqiban liqulubihim dan Allah ya ainihin dadada musulmi rai cewa abin da yahudawa da munafukai suke muku dukkan ku damu wannan dama ya faru ga ainihin annabawa da malamai da sauran ainihin mabiyansu na da don haka ba wani abin damuwa bane انتهى بياني يا kare ومثل هذا ما قاله المفسرون yace irin wannan magana ta yi daidai da abinda malaman tafsiri suka faɗi mu lura fa duk magana da shehu zai faɗi fa sai ya jingina ta ga inda ya ɗauko ta fa dan kai ya ga maka magana da yake ba ta da asali malaman tafsiri suka ce innahu ruya an ibn abbas annahu qala an ruwaito daga abdullahi dan abbas yace wa sababu nuzuli qawlihi ta'ala dalilin sauka wannan aya shine maganar Allah maɗaukaki da Allah ya ce innal lazina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda suka sake mala'iku suka ɗauki rayukansu a halin suna masu zaluntar kansu kalu sai ainihin mala'ikun su ce da su fi makuntum a wani irin hali kuwa kasance kalu sai mutanen su ce da su kunna mustada'afina fil ardi ai mu masu rauni ne a bayan ƙasa kalu sai mala'ikun su ce alam takun ardullahi wasi'a ai kasar Allah ba ta da faɗi ne fatuhajiru fiha ba sai ku hijira ku tafi wannan ƙasa ba fa ulaika ma'awahum jahannama to wutar jahannama ita ce makomar waɗannan wannan ainihin aya aka ce dalilin saukarta kana qaumun min ahli makka aslamu akwai wasu mutane a makka sun musulunta wa kanu yuqfuna al-islam suna koyi musuluncin su fa akhrajahum al-mushrikuna ma'ahum yawma badr ranar da za a yakin badar sai mushrikai suka fito haddasu suka ce kuma ku fito ku raka mu tunda suna koyi musuluncin su ba ba a gane su musulmi ne an gane ko wai sun musulunci amma kuma ba a gane cewa su waɗannan mutane musulmi ne suna koyi imanin su to shine suka fito za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa usiba ba'dhum sai ainihin aka kashe wasu daga cikin waɗannan mutane waɗanda suka ɓoye imanin nasu kuma suka fito yaƙar musulmi faqala na sai musulmi suka ce fastaghfaru lahum ku roƙa musu gafara fa nazalatil aya sai wannan ainihin aya ta sauka ma'ana bai halarta a roƙa waɗannan gafara ba tunda gashi an ji mako su wutar jahannama ne an gane ko fa katabuha sai waɗannan musulmi suka rubuta wannan aya wa arsaluha ila man baqiya ma al-kufari min al-muslimina suka aika wa sauran musulmi waɗanda suka zauna tare da kafiran makka cewa kun ji abin da ya faru ga su wani kun ji abin da ya faru gare su li ya'lamu annahu la uzra lahum dan su san cewa babu uzuri gare su su da suka zauna tare da kafirai fa kharaju su ma sai suka fito falaqiyahumul kufaru to bari mu ji da suka fito za su yi hijira saboda sun ji abin da ya faru ga waɗancan da ba su hijira ba har suka fita suka yaƙi annabi da sahabbai aka kashe su Allah ya saka su a wuta sai su ma suka fito za su yi hijira sai aka samu dattawa cikin kafirai sai suka gamu da su an gane ko fafattanuhum sai suka fitine su aka tasa su a gaba ana ta kuka kamar yadda ake yanzu kana gane addini sai a samo wasu dattawa sai a zaunar da kai a tsakiya suna zama sai wannan ya rungume kai ce wuyo allolo shiga uku da ina ina ta fesa maka goro yana kuka yana kuka ya rungume kai ya shiga uku ya lalace tare da cewa za ka samu cewa idan a ce yaro dan iska ya zama ya zama dan bungalo ya zama dan zara ya zama dan farauta duk irin iskancin da zai ba za a kai karar shi gurin uban shi ba amma yana gane addini to shikenan sai a je a ce to wani fa ya lalace akwai waɗanda suna shan giya suna zuwa su kwana da 'yan mata da karuwai a gidansu ba a taɓa kawo wa uban ƙara ba amma ran da suka gane addini za ka zo sai ka kawo ƙararsu to yanzu fa yara sun lalace a sa ido a kansu yanzu yara sun lalace to kun sa abin da ya sa haka duk lokacin da yaro ya kamo addini tun da iyayen ba addinin suke ba to ya kawo musu sabon abu amma da zina da shan giya da iskanci dama su ma dattawan suna samari haka suka don haka in sun ga 'ya'yansu su ne ba su damuwa ku fahimci wannan ka'ida in ba haka ba ka fahimta yadda al'amarin yake dama su ma dattawan lokacin da suke samari 'yan iska ne an gane ko su ne 'yan club su ne 'yan karta sune ne 'yan tata to duk sa'an da yanzu aka samu yaro ya taho addini to ba za su yadda ba su malaman da ke tare da su dole ba su yi tsayin daka su ga cewa an sa wannan yaro ya yarda ba addinin don me don yana gane addini ya zo ya karatu to ba zai raga musu ba wahalar da ba su sha da shi nan gaba suke tunani don haka dole yanzu su yi rigakafi mun gane ko to sai waɗannan kafirai sai suka fitini waɗannan musulmi faraja'u sai suka koma fana zala sai Allah ya saukar da aya cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai wanda yake furci cewa mu mun yi imani da Allah fa iza uziya fillahi amma ana cutar da shi game da addinin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi kenan sai ya sanya ainihin fitinar da mutane suka mishi sai mai da ita kamar azaba Allah yayi imani an gane ko amma ana fara ainihin azabtar da shi duka ko zagi ko tsinuwa ko abin da za a yi mishi to shi kenan sai ya ɗau wannan abu da zafi kai ka ce Allah ne ke azabtar da shi sai ya bar addinin Allah ne yana azabtar da kai ka ba kafirci ka bari to wai su ma in su ne maka wannan cutarwa sai ka ga azabar ta tsanani to shi kenan sai ka bar musulunci fa kutibat ilaihim shi kenan sai aka rubuta wannan aya aka aika musu fa kharaju falaquhum sai suka ainihin fito sai suka gamu da ainihin waɗannan kafirai fa najaman najaa wa kutila man kutila waɗanda suka tsira suka tsira waɗanda kuma ainihin aka kashe aka kashe ma'ana wasu suka ainihin koma suka ce su dai tunda dai haka ne waɗannan da ta ba su a musulunci bari su bari wani zai ce zai bari Allah ya raba su lafiya to ya fara mutuwa fa mun fahimci wannan ko to Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin ita ce gabar da za mu kwana insha Allah ta'ala an gane wannan ko sai haka za mu kwana nan insha Allah sai dai mun yi bayani cewa gobe ma za mu zo mu karatun wannan littafi insha Allah don an ce sai bakwai da kwata ake fara karatu a nan to mu ma sai in mun tashi daga nan din dan aji ɗaya da muke karatu da su a gobe asabar in mun tashi daga nan sai kowa ya to da littafin sai mu wuce can sai mu karatu din sai mu ainihin tashi an fahimci wannan ko sallu ala nabi sauran bayanai sai gobe eh? Allah ya ke mana kurakuranmu marasa lafiya daga cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna roƙon Allah Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah a saurara